Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. To da yardan Allah yau ma mun kawo hanya mafi sauki da za a yi magani da ita a samu sauki da yardan Allah. Amma wannan karan mun kawo hanya da za a yi magani misali waɗanda suka haihu ga jarirai waɗanda misali jaririnki yana ta kuka ne misali ko kuma ya kasa bacci saboda wani ciwo da yake ji a jikin shi domin mun san jarirai su idan suna jinya ba su ce nan ne yake musu ciwo ba ko abu kaza ne yake damun su to da ran Allah ga wata hanya da za a yi amfani da ita domin a magance irin wannan matsalolin na jarirai idan jaririn ki ya kasa bacci sab ko kuma yana ta kuka saboda wani ciwo da yake ji a jikin shi wanda ke kin kasa ganowa to wannan ayar da kika gani da muka dora a wannan bidiyo din ita za ki dinga karanta mar a har yayi bacci misali ita za ki dinga karanta ga jaririn naki kafin in kika kwantar da shi kafin yayi bacci insha Allah da idan Allah in dai kina karanta masa to za ki ga yayi bacci kuma wannan matsalolin za wannan aya ce daga cikin ayoyin alkur'ani mai girma wanda ya zo a hadisai da dama cewa duk yaron da yake fama da matsaloli misali matsalolin jarirai kafin ma misali a ce sun dan girma duk wanda duk wanda jaririn ta yake fama da matsaloli wanda misali ta kasa gani kani kanshi misali tsorata yake yi ko kuma yana ta kuka ya kasa bacci ko kuma wani matsala ne ke damun shi wanda ke ba kika kasa gane kanta to da dan Allah wannan in kika yi amfani da wannan suna wannan ayar alqur'anin kina karanta mashi kafin ki kwantar da in kika kwantar da shi kafin ya bacci to da dan Allah in dai kina karanta kina tufa masa zaki ga ya samu sauki a wannan matsalolin zaki ga yayi bacci kuma insha Allah in kina karanta masa kullun kullun kullun to da yardan Allah za ki ga kin an samu sauki a waɗannan matsalolin ku ci gaba da kasancewa da wannan tasha ta mu ta mu gyara mata domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar da mun samu lokaci kada ku manta ku danna mana alamar subscribe gashi na a ƙasa da jan rubutu sannan kuma ku danna mana alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen mu da zarar da mun samu lokaci mun gode mu haɗa bidiyo na gaba